الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وصينا تصنع تا وبيعون الآخر أن من يقيرون لنكتما وتمند بلون ميلا يرجون لتنبيل أرسي وصينا تصنع لنكوا وتنبيلن نيرون وأقمكو سننكر مسجد الرحمن دي إذا لنكوا كتاب الدرس منانا kebetulan ini arba'un an-nawawiyya idan kowa adda su hanan dilengi digal na Allah da man ke kitabe yero inda ta kitabe sharhul lume sere bi aka mangayere kama su tenda tawa abdulkadir kante na mbugu soro makuri mpaka amongenga france jawati ari karamba ke nga awayere le miside ke to aya kene de ni ke darsu yumma fajrin na sadi bana amma darsu ke ni nyimeli lemu ado korke kurte mana ka ko nyabaru le nyugundo le nyabaru nan ka kun ka ko nyabaru no ba ne sere dalanda ka ko ke a ah, amanyenge ayi nyenge no

kenya wanda fajirin taliba ne wani kalmo da su ɗaya allahumma maganta samura lenya arkiki na ken kawa kapo gino in jino nga wagi kapo kenge ken da su gargarin ta allah kunnan kira wakan ma o da kitabi daga bara kenya mawadi ajo ne na lawara sasa tige nga allah da nan yero wala jongi ka wujondi ala ka buringa lumen ka amaka tinyo dan irgi allah ya gara kite o ha jo jonga rena ajonde na so banda su ken ka uti aya ni dar su nombo ni maka makamu ata linga ya manda su ke ya wa na su ana ni to o di o ho idan oda ke sakita da rajon ni على أن نثبت كتاب تناول الجمعة إذا نهي كتابة الجمعة لنا ثنني أربعون النووية أما إمام النووي ثنني محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي نووي Akai na bange tenda ni hijira na kamotu ke ato sina bana abanga min na suriya tebebe ni nawa ila da kaka an iti yu mana nawange abange nawa afati hojjitanten kamma tenne hijira na kamotu mi. tanyere ado sino tumie wahakadha akati minna sareleweke innawa akati moni amma imam nawawi da defena wala tarjama defenga kenni abangen nawa ko gara ko mo be hijira ngar kan wotu mi tanji ke be sina ban haben na ani ari halan tutum dengel mana ana hanya ma ani idan ku ko nya na ja kungeli imam nawawi aw nga tunye siro tan mi hakatin be haben na mitigin munya da nan nan tangaɓe bitigi ke noxonta nxa ala tu sugunati xaraxene ama xate bitigi ke ya kati xate mure na moxonga a toxo kenñammoxoli aɗo xurananturu senamey mukungaruyi iwa iwadagana ma toana ñumanonga almorati fi iwa konni nanti kenyal nangari adadi halan gonu korosai ni gbari nanti ke karamoɓe ga haramundina nakoye gada koyei atani kijum toxada ati kemmetane mogonɓe igara dogoto ɓe ngara maxaɗo xanni ɓe ga maxa a ñana toane kotoy koy ummaton noxoni warni ada ngari lenguru ña sene sange na ta sange aten to ne nen ñime ala qur'ana qarani ni nyaada tana hinga kenya modi manawawi au ngatinye sino tamino sebuya au ngatinye sino tamino sebuyi hakatimbe habendari dimashqa tanmi siri kaptalikeya ala ri dimashqa ala gari dimashqa tanna nyamma sino tamino sebuyi agada yatandi karamogo be nokunga wirama kiteten maga aga kebe kinne ken kalajene nokutana yerenga ila kokkolle millirinte ko kitadagano ken konkolirinte a togo kenyanogondi nogo ado karañenname lagaru mañmega karamundini lagaru maga kitabu dabare ñana ken kon ko lirin ta nogondi noon imam nawawi agari dimash a ada tampille ɗo sino segiñanon aɗo to amurename aɗo haramundengame haagata tampille ɗo segu ken ɗo tamɗo segunda kawame a ñamani me jaaten gellaaga ni jaaten ɗum konuye ta kasu tanna tertun wanne kasuja kunna singati maka idan kasu kasuja kunna singa al ghambi aw lo ganna na tanna terkara wa kasuja kunna mugati idan imam na nawawi arinka nasino tambesihu agari dimas karatun be to amure lo karon men do kitab dabare ken ko lirin te ala tampile do sino se kinya ken no وهكذا نقول لنا نتيت وابو ndawi madhabin bangana ani shafi'i minya na sakunya eh, kebe gani agaram bolum pankai hokorunga iyo gabe shafi'i minya nawawi ada kitabun ga kun dabar i gonun timme i gonun matimme tuwanu migonu dagari tara kitabu da bari kun baburi igantume ile maji tekken babu ai kan kanna kakai almajmu'u ke almajmu'u sharul muhaddad on iti kenga nyagan timme ameme kite ku ababu kanogon idan afati akatinye kitabu riba riban kitaben na fatino ma amma akati na timman wa hakaza dudo o te gabe nya ma ba dinan no gondi ado tarifin no gondi hili hindi bum jamali اللغة إلى من يسرد هذا اللي كان القاضي التبحر في الفقه nan ya hanyar na firin bi aru cari a gaji nan ya sanen na tuwarun kutun kagabi a makon kirkirin hadithin amma kan nan ya hangen na hadithin bi nan ya hangen na firin kagabi awa sori nde nyana shafi madhabi nunga hakatime gani tunga na pangalanga na ata ata nani ndawa wingi rahmatullah ali anta kutande munda kutande gaga anta munda na twaho mundu na twaho chanke na kitabu na barikia ya mila kinga kume noga ko itani harana to kutande ndu ni dunia kinne awato re ne kampe janeni badan kurukuta buru kutani tun dunya a ma awali ni kan temma ya ala ni mu iga goro ha ke be ya asha'ira ini gara hankan kita ha المنهاج مسلم شرك عشارة دقامون يقولوا رامغان غنط كندو إذا لمن تي أشعري يني لا نوى من يني أشعري أما إيها تكي هنكني موسري أشاعر إذا هم كتغنون لمريض أوي أبو الفضيل حافظ بن حجر العسقلاني أغاني الشافعي مذهبي أما فتح الباري أشاعر إلى هم يغنون كتغنون نلام على ushauri kana wani tenda hapo ni nanti kebe gani ibn hajar la asqalani nan tage limani ya ash'ari amma ila mun bulwari ni ma khargare ila kitabu billah ta'ala idan sasa ash'ara itongai gwanon ma iwaina kitabu da bari iwaina santi internet nuka kama nan timada eh, da ya kebe ganin nawawi an yi a shayar rame wa haka da hafi duniya ke asiri ibn hajar da asalami nan ta an yi a shayar rame ke su to mu ke imar gilliya a ibida mun barbato na jima a iki tagun bi na an kuwar da hati kankan yi yankin ala tawabla be ka kuma me amma kebe gana rabon hatime lugan na ke kere na kunna hamundi dane seheken kama igonu ma konni nanti kebe gani jamaluddin ibn malik al-jayyan al-andalusi kenani alfiyan kamanga nanti nawawida nahum yugo kare igol qamara tinga nawa ma nawa mi wogara ibn malik ya amma kapalle mu ko ne biya yime dawo kenya ne babul ibtidai bi alfiyan de musawwirat ibtida ibn malik da sirri kama ikaga sande na dai da kunkoni an jona timo tarawma kambere digamen no wonni itinna wa kamba kompen no wonni أوصلت على المثال التي ورجل من الكرام عندنا على كرت مثالها إذا لهم مثال كل كورين أكن غارة دينا تنا ويريكا مقوم بالمثال وهكذا تبدأ كتاب دبار هما يوهد بادي كتاب دبار نغني وكورين نتيجة كدبار نكيه أن يوليو كي أن يمكا مفتر نغني إذا تبدأ يحيى بن شرف شرف الدين الغني محي الدين ابو زكريا تبحر في العلم اكن اهنجا كاوتواه kenye migono ngaro ni nanti Sheikh Shafi'iyya nanti Shafi'iyya madhabi akuse wa migono ngaro ni ایگنا چی کرسوب بلوی مدار شافعی اصر بیگنا یاقاق ایگنا چی الشیخان کرسوب بلوی نارو کو یا کنیا نووی الو ابو القاسم الرافعي القزواني كلمة اللندن شافي مذابين ممكن أن تخرصون بلدي ولا تخرصون بلدي معك أنت كما أنا نقي النووي قالنا تنبل أبو القاسم الرافعي القزواني أول تنقاعي إذا القزوين كان غرب نقاعي نووي يواقعنا أن تهديد تهديده يقول ما سورة قاتل كنوان أهديد تهديد amma da bela sabi kanna kharai ahle da de bete nawa nande tamu dimashqa na tabilu lusino se A fatin nawa kammo haka da qabrun nan nawa nawawi adriya nan daga filastin nandaga masjidil aqsa nandaga jure noma warna ake mannani kunciti nandaga nonga magare idan agir nandaga masjidil aqsa agaraga nonga birambe asa agante wini ari yang hati le ke nawa aga kinya nawa ino kubeta kallenga tol busanta ara katunom na tol ara katunom ma ay nya haran kandi non ma ina kundunye ma hijiranga kamo tummi aɗo tañerede sino tummiya igonomatini kamo tummi aɗo tañerede sino karata amma hojitanteñi keɓe kamo tummi aɗo tañerede sino tummi rajabu nogondi saba pana nogondi attanpillendo nagato mais soɗen adi yaɗa geme tarata muroña magema araba muroni tarjama kumun bogamenti agemo araba mboni nkaiti ga sagena jaten payi igonu daga iti tampillen dono ato kencine agemo mani atarato mboni walakin amma igana konni tini eh, afati araba mboni kenyan konni ka igonu kaga dende nokadinu maiti kungara jakata yagamundu idani tampillen dono ato rajaban kasonga sidira kamol dum mi tanyero dum moy da ngam talata ko tan amma araba nyon ko kitabu idan uron no wandi fatil lin nawawi rahmatullah alayhi aw satarafat aga fati ila sananna ila kella kami aw uron na jaman be disiri to ana boro suka katirununga non dan kan keda suko mantedi non nawawi adduɗoɓe Kenna me allah ma gada fonnantirahunya na tawunga ɓen kine warni iwa Me atar jamandiri walilmu inda allah nanti koda sani darsun tamdo hillo ñana hakatimigoya iwa kan Na atar jamandi wunni allah galle nawawi amma. yaala tinto le maaw tumbaari ngaare maa maa ama yag ñaaw dile ma ana lembe ki tama kismaale akal da tu sukla ti mani twaamu muuru ndi ada twaamu kiñande awa so lislam bu temi ya tal halali abul abbas ida ke kuni akine ya kenge ama ama yag abana ama tumbaari tigaabana idan nawawi an taya halittu mɔgɔ suka manden a fati kari na ɲamu ma tan naate ado sino kagiya ada te ɲɛ kitabu ma o ni ala tagandi de ɲagana kebe kini kome nga ana ta ɲɛ dɔ idan ta kami kɔnne ya gege eh, muhiddin abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi kunna ni ka ne. Orang Allah ta yi mina sanu shirin kita da kan mukozoli manna wani a ka agbare idan bikin ke yi na wani dubare ita ga jomarin dukan nan jomarin dukan nan kai ita wanda na mawa ce ne ojo ne kan nukwai ita ga jomarin a kujin ya haka ramun duk da ada haka ragen أمانا النبي يوم إني أنا كان نقيا الحديث الأول من يوم كان نقيا ثمري كتابين مقدمة كانت جمل يرين الرجل من الحديث الأول الجمل مقدمة كتابة جمل يرين أها قالوا بأنه دراج مع الحديث الأول ما ولن يرين بكيه أما هو جمل كان هذا مقدمة وأن كتابة جمل يرين بكيه سو ميلا شيء جمع الحديث الأول ما wala ka ndo no amman bi inna rasulubi bitumbi aho gada ni aga ga ni ga mo ni junge al hadith al awwal hadith ha aho ga bi to ga ke nyamo wa dan kutte ke umma ga da mai ren kamma arai ni ha ke mo ku me di mo ka di ma ke ha ku ni ga arai ni ke kutte ke o de ko da ma se ko ga da kan ki ne ji sa kena jom ko linga lemul ka sunde ke ni ko do ni ko eh. ke ka dem ka bi to ata ko ni sen na ko mage on do mai awasere idan jinna minna sunne da ta nawawi rahmatullah alayhi ati ilan yimmi liwai hanan ni kanna qarai kitabu ke muqaddima ngai da benta haram makaya ala kulli kun ngati anya ambi tenye je manya ambi ke karat wala wata ni makal karat aranya ugara haru bi kundi no ko ran illa jimmi kebe ke ta tannaatiro hadisu hilleani arbauna nawawiya tannaatiro hadisu hilleani man nagaxini nanti tannaxate o ndaxñakegerana inchallah muɓe namane narne seha kam saage ke palle kitabe ɗo kutte kawanonga nusmagaɓeɗa ke rutuba kanonga ala duguta kitabe kei a saage man ñana ba mu asage bamu manyarti yi bema kai nyimema yogoten ngani wandila samiten ngani ga hataji ni fasare ya a ada hajji ta hana ke malagare na kendi ba mame babu ne amma ga da kitabu sun kembu dinte na a antari idan kitabu ke kutenga no aham na wani lamene dege nama jɔw aku tiga wajara na ala kita mau insya Allah ini kita kecil malu aku nusu anfati malenti ala ke nusu negara eh, ta ke lebih lebih ti habu bin hayy bin rajab dara cuman di tantara ke nada pun kahai usre amma kita ke nyamati mena nusu kata beda jemput bakanonga idan nan nan da kai ka kahai warni babani keɓe fayidantengana ɗaw to gelli hadise anana madagare kalma ɓeɗo fasali ɗam kawana jengin fasali iwatini ken babudangani dabtu Babu l alfar iga mu bero imanan na iga hoho na kun manan bangan dangani har ne ne shakilu ñagana angani lasamini kasrañanima dammañani awa nan nanti yire ma mari ari na hakiya ne ko ban hakiya na wanda kiya ne sun haka ma kentuwa ken babu na wani. Wani jama kitabin na annawari yi rahmatullah a rai a ce bismillah ijo ma ce Allah ta homa da ya mai mura da ni kaya ce Allah ta homa kanta kaya. Ani da ya mahimmi su mantar kan ma خلنري ككتاب ببرككم الرحمن ذو رحمة الواسع ألا أكنني إن يروانت ندون كنا الرحيم أكنني ذنة نندانا إذا أهلي كبدني تفسير ساقي كنا كنا الرحمن على وزن فعلان كنا نيما يوانت ندمك أنا ما بعلان إسلام المقاهر تسوق ما تنعنا إتي الرحيم على وزن فاعل كني أنا ما بعلان يتم نوما إتاسا أبو بمنيه àti wàkánà bil mu'minina rahima ite allah nya hinne dalgalante dum janna ti mu'minun idan kunti arrahman agini nebe nyana sinamulo kayiru sukamma batana ndo kutana tukamma ite arrahman maniya aginne yurwante amma arrahim ken naagin ne xerexerenke ñeti muminuma tafsir hanake ɓe ngara koni kuntiga itagane ken ñe tunkanti jalla waala inna allaha binnasi la raufu rahim allah ti soronga inne momoten dum keñani ken pallati rahim inna tuñandana xaali yerenga amati bilmuminina ti kam mogo binnas ke kalma be da ke lafdhu nas tashmalu al-umuma awallo be yakoi islam lo ka rin tu su ko mante idan allah targana ke na ya bani tunati ar-rahim amma nan allah ne targana ke ne tin mu'minin ma an na kinyere ga da na sagati bi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim anna ta ami hinne ne ti so nga antanya na yani tanaku nga rani ita anni mera duburja ayo ko ni tafsirin qur'an an tafsirin ka tin yugo wa ni tafsir no kum ma me burja khaira wa ni mera duburja rahmatil wasi'atin ni inne yu antu kenna الرحيم على وزن فاعل أما أنك أنا قاعي الموصل لرحمته أكن مكن يندانا ما إهم نندنا يقولنا ذو الرحمة الواصلة أكن مهم نندنا إن كبير كنيانا نا katta konuya katta akomonga gara waruna kinyandi kubenuya إذا الرحمن ذو رحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواصلة إذا إلى يوم بي ذو الرحمة الواصلة وصندرتي الموصل برحمته إذا كاني تفسير آه، ما كبي على مين كبي موصلنا كراكم أما إذا تبان كأها أنت تلام Apa sudah? Idan bismillah wajong ati Allah ta'ala manai musta'inan dewa murah dan anna timani ati Allah ta'ala berikan kita hibi anga kenya kursi dan ngakwa ni awa lewe takdiru nikana kawa kursi ni sarjuta ngakwa ni takdiru nikana kawa isarjuta ni bolla na na ko mi takdir mi kan na ka ga bolle da ba na ka wa ko mi takdir mi kan na ka ga aga to mai tike be ay asta'inu bismillah fi wa kada na de na murenya na to man na da Allah fo الرحمن أيدي إن يوى تندم arrahim aya ni hinnatin nana nga uhilli togon nyanya ma'rufu nyanya alla dana ni ihilli suwal togon nyani ihilliya ma'rufu nyani ihilliya idan ta yi hon Allah ga kabe kullu kudon nan ma gaidin mona kati muqaddima to na kati anyamuna mukaddama kujigere kebe kandakane kenye mtana kebe nina kono homo asima afutundia angati ni mukaddima tun hokebe kandakane mukaddama tun digere hokebe kandakane ibi swaga ibi kuto ima kandara afutundia nanti hone karungati akuntuhari mukaddima ntuhu ayikel kore sallamu alaikum kempatle eh, ati rahmatullah alaikum alhamdu tigen cuko mantenga kangine kangan nadaran taunga lillahi kenga alla bane dadan alke listighraq jami'il mahamidi kenga logon da nyanya na kenya yola da kaya tigan den no len cuko mantenga lillahi ke wadu kada alhasr bala angumunati alqasr na koy kenyana ko dangani allah bani mahabbatan wa ta'zima alodo daro tahoya war mi serenga an anga jakini kamen ta kan tame an ango ha jakini ga di kanne nyano ma iwat mi kenda al madihu amma alhamdu kalmaniya tigande wa hakada yere be hakin kaya kebegani nawawiya adariti tikanna qari min jumlatil ismiyya adariti ti jumlatil ismiyya togonna jumla togon jumla ni kanna jumla bela dunga ti togon iwatu kala togon jumla الجملة الفعلية اللي كان قاري جملة بيغا جملة تمانية تي كلنا idan ton jumla mufida ton to jumla ɓe ganani igatinaga togo jumla ñinike managa jomati togonga a kenga fayide ko kinni mufida ton lilistimrari waddawan awa fayidan kinni mari dangani golle ke kuduwen dangani aɗa golle ke dumayi dangani mana anta sikki naam alla tiganɗenga kundu ma ɓe ganta tigana Kuoga bwana makubwa muda Iden Idan tigen chuko mante tenga ala bane da kaida kalon do taron tahunga. Rabbil alamin tarhun kamangani alla be. Al alamin jam'u alam alam di fathil Alam di kana kharai ma Allah ta'ala ho kene dari Allah ta'ala mana ta dohon tu ko mante asu ko mante ni alam wan halaman min ni alam wan jin ni alam wa balita ni alam wan do ruku do ko mu de ko ya ke lo ho tin ni alam wan lesri mi kan na ara ta mante wan mi ta ho kene ta mante ni na kitta ganda na ho gara ngara ngari hakran ke galanga ta manje wakendi dalile wakendi na tiketa kana alama nani kwa timongo wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid ho mandan binne ta manje wakendi mana dalile wakendi hakran tinda ura dingin tinda ngali kebe ga ko dinan ta Allah bin tukabani ana abugu tege hay nan daga sanga pare anya na se duro mana akaka anga ne dilla anya na go to ramma anda ka anya na bugu tenna manne anda daga ya kenya mos manna gama ya tanna manna gama ya al sulema manna gama ya sulema ya allah mi tanginda ar kenya bugu tenna na kenya sulema na kenya dilla ni kiranya halama na aya lusu ko manten daga o oh, su qawara kin Allah baya ba idan al'alam bi kanna qarai ko ke be ganin ta manten nan ti ta ganna na bana ne ambe abana ne ba zon iwatin kenya da al'alam ta manten ne ke ya nan ti ke ta ganna na bana ne kuma ba kamar su qawara ya ba ajan mundi kanna kaxay aladamina yere no haldunum bangenga i kumpan kannaga nanta timaniya jamal mudakkar salimunga i kuntani kanna kaxay ملحق بالجمع المذكر السالم إذا لد النكاية يتبقى أهتم قيل ابن المالك ذاتني وعالمون ولكن إنما لما وقيت بمسجد أما عند الله فايدا من قبول بنوك أما تيتاي لهم ولكن البانا ولا الدنيا غير كحجري إتي رساسة على عالمين من أغا هما نونا تغبونا نكوني أرمان بي yala ibu marum bana ni dalilin nan anti Allah bi bana wa ya armanu bebe man ga yamani ya aganya yang ada malu bani ye. Ya. Aganya ibu malu bani ya, kemana yang ada malu? Eh, Itu na. Kenya tu mana sahunga? Jadi ban kelebihan ya. dia mana dengan ni? Ibu dengan ni dia kaya kampa. Telepon dia, ibu dengan dia kaya kampa. Wangi ibu dengan dia kaya kampa. Kau di tegiri pak dengan telepon dia tidak kaya ibu dengan dia. تغليبا للركب وهكذا تبكي بيت يقول له يا عمنا نيمي كم مساطع نالي سيهي البارين كم ما نيقول ده بيه جاتس يا عمنا نارا نوان نخاطة يا رب نميره سانتا فاني تيش كالو هيلاني تبقى زني تاغ مانجل مدليل نانا كي ألا ورم آتران نهيبلوي حقران تي ألا تبقى زني حقران تي alalamina tena hasa mtopana dana aha hakire kan ta kube ni sasa yana dama ta ko yin nan ki Allah mi bane wa ngana ta basali hibe da ratin daga nan ya kunno na hatin da kunno kunni go binne kunni go kulle wala su kulle wala su binne wala kintana ina itita man janna gadi man ni igun kalle eh hakran to kalle bane ke yere ka ayati tagliban ken kaana dere kunne ne lil aqil haqran ken dangani ala ghairihi atanan kam idan al alamina iwa ku iskar min birtini amma iskar ku ilina ta ko ne igun kare gundi ya kare kamma adana haqran tan kaara kare gundi ku be no ga haqran te kun kamma tigen cuko mate kene kanu le daron kamu mate na alla bane dengan ita honon kamu qayyumi samawati ya na ma'aw qayyumi hmm ah am mana wa amana ni kana qari urudan kan kanu kawade be al qaimu kebe dari sikana na بالتدبير والحفظ ti tampato nyeri aro nyampato nyeri hiru nyillanko kwe tampato nyeri aro nyampato nyeri i hiru nyillanko kwe da ko maka ella allah kenya ona ta kenya ni sikana na ti tampato nyeri ya aro nyampato nyeri ya kamuka hakele kundu na tandawe gondo mandawe ho wandawe konda titi allah subhanahu wa ta'ala إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا Allah kenya na kampatunyo titini ado munye imma mili na ngripa kiba tekeli imma mili na mkare haadi idare mekagadi munye njurte kenga nonga kaka munjurte ando mamuku ay kelta nonga idan qayyum dai kama na, da kanna karai alqaim alla kana misitana na tika patonyo hinjanen na alo na السماوات أم مفرد مثل السماء السماء مثل نقاري من السمو السمو مثل نقاري العلو والرفع والبتاع إذا السماء كل ما علاك هو غنبين كمول واتر كنت السماء إذا حتى ولا وقيل تغلن السحاب قاوقي ننتك انت وانا حرم من كمول يدي تنكنت جل وعلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من السماء المفسرون تكمو من السحاب لتقلل إذا كم تنبت بآكل مقلمني ننتي السحاب yere mana ni kana qarai ka bote idan ajamun bi as awanyana manzuru ngati maniya a ti kasra ne anyana ti kasra ne nasa monya jamu al mudhakkar salim ado al mulhaqat bil jamu jamu al muannath salim wal mulhaqat bil jamu al muannath salim kebe kale ahame ganga adi kebe dilinde يسوانيانا نصب وما بك وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا هناك والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل إذا كنا نراكنا السماوات والأراضين كان رقم النصفين amma a akenna ramu kanden lugandi wa hakada ri nusfami goludi naraw kenya bisukunu tisukunu nga wal ardina a kenya amma fatha ke kenya ngaba kitabu midina takebani ardu kenyu a mufraduna ajam bunde harai agai araduna arbuna anati sukunu nga kena jamu kebe hakela kai atamma alquran munyadde qur'an bi mufradine awamni dingango amani mi jamu ne nka kalma kai me arbuna wala arbuna tamma alquran de nka ni hada sa'ate ala bi sa'an tondi وهكذا أريارا مقنع خارجوان إذن أريتنا خاري جمع أرض مين جمع مقنع كلمانيا أراضينا كيا فيون السماوات كن يمسكان نتكم فتنير إن جانونا والأراضينا أنو ينفتنير هنا يقولون في kampatonye risitana anu nyampatonye risitana tena de mundia tembalati mudabbiril khalaiqi na samu alkhalaiqi mudaf ilayhi mudabbiri ay musarrifi a yene musarrif ka kara kebe ga minu milaina ani go hobure na miriti hosrenga ani go sire miriti na ko ba ni no ma korta ji ba ni annaru ko de go na hawano annaru ko de wana atsu da bi kamanda na misiri tingi na kamla mutingi bane ke banu ma misale bi de ke alla da kenya na ngi mi ku bi de na na mi cha na kita ta fu kara una o ye ke ala misale yang ke idan ni malu. atadiru ma do mudabbiril khalaiqi allati tafamu tawaqunu ma ilang ko natin. Wala kayong kenga na kukunong la pandanan natin. Wala Wani gonu nga at tadbir ke fasadi kan na kakay mana na rindu la ko. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardh. Allah wa rindu la ko kun nangir dilit kamunga katamunyan. Idan suratul sajdah dan ya ayat ini dah pasal mani وهكذا إلا النجان مريض أغانى راقصون بيتاهم مدبر تسالائق ترغون لا قصون دانا ولا ترغون إلا دانا أن تسر مناسبين معظوم من نتكمه مدبر أمور الخلائق ترغون من جان لا قصون دانا ناتين أمور تلتنا تنوما تلتنا تنوما mudabbiri umuril khalaiqi alla akanya litago honum pinulla kutundana idan ana na an tago honum pinuni lainan dana na kenya kota nga sunan kota nga botarade illa kete ala kutunde to rohan wala kuto ke imala ngeperi kata obrenga wala obrenga kata terima الخلائق يري ألك المقاغي جمع خليقة خليقة كل يوم المنيا الخلائق الخليقة وما نمك المقاغي بمعنى المخلوقة مخلوقة كن خليقة معنى تكون خليقة معنى مخلوقة تكوهو أي غريمة مخلوق أي أمة إذا جمع لكنا هاي الخلائق معنى المخلوقات تكوهون إذا يري مدبر الخلائق تكوهون في نلا كتندانا أو تكوهون في نلا dan dana kena ni ambil Aku hoan tinau ida ngani Tako holu kolu miskinu mama banan Hangkan to mama zona kundo Aje aje maini na tako holu cusuko mande Tante tako na no jalan tante mpinu laku Anganya go halan mpinu laku Tante tako na no jalan tante mpinu nilai Ani ngara ta bugur ni na kala dinan da kala kala amma ngarhat na na tina bo bo bo ne ga ma kira ne na ke ja mo do cha ji an na ke pa ram na na ga yo to go ri ti da ko ari du ba wan na alla na ngi ni na ka ga ta ta ka da na ma do ke ni na ga ti ta go lu bi ni ni lam ko tu lam ko tu da na na ke ni ma na i le la da na na ke ni ke ni ra ko tu de ke ya ajma'ina ta go lu kus ko mante ken palle ati ba'ith rusul akanya ne kai faru kindana a ah, oh, ko ko gani mu ga fare kon da Allah subhanahu wa ta'ala da o oh, mati garin kalle ne a to mun ko kalle Allah da su ko manten ki kai faru kindana na kanye subhanahu wa ta'ala idan uwar ne sigere eh? ona saga